قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون النبي يوسف يتي الله ya tsare mu da mu zalunci marar laifi, mu kama shi da laifin wanda ya yi zalunci, mu kama wani ba wanda muka ga mudun sarki a wurinsa ba, lalle in mun yi haka to mun yi zalunci da muka yi uku ga marar laifi muka bar mai laifi.